طويت على الحسن بقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله وسلم على muhammad الانبياء والامام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صاحب الوجه الانور والجبين الازهر اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته yan uwana mun yi bayani akan kar ta yi tsananta akan abin da yake ya ko samari sannan iya daga cikin abin da yake damu wasu samari a yau wanda al'umma yana buƙatar ta gyara shi saboda buƙatuwar al'umma ga samari wani samari da suka rushe al'umma ta rushe saurayi so abu yana kai karshe to anan an hana ka kai haka annabi ma ya ce kar ku ɗaukaka ni kamar yadda kiristoci suka ɗaukaka isa ɗan maryam ku ce bawan allah ku ce bawan allah bawan allah da haka ne ya zama lalle ya ɗan uwa musulmi ya zama in wani malami kake so in wata jama'a kake kauna a ranka kar ka wuce iyaka wajen kama wani abin ba zai kuskure ba muna da wannan tendency idan mutum yana son malami zai ga kama malamin nan ma'asumi ne baya kuskure wannan ba daidai ba ne malaminka a wanda allah ya ka da shi shi ne sansa da addini da koya maka addini yake yi to duk abin da zai yi a sashi a mizani na daidaito kan dan an faɗa abu akan malaminka kai tsalle ka ce za a yi yaƙi sai a doki in doka me yasa aka faɗi wani akan malaminka me dalilin aka faɗi wani akan malaminka kar ka zama mai gulu wajen so karka zama mai gulu wajen ƙi har kullum ka zama wasatun bainal umur in ka zama haka za ka alace wasatan wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan ana har kullun a karka kai karshe wajen yin abu karka je karshe kuma wajen haka ma annabi muhammad sallama mutane ya fita sai ya ga ainihin wato wata igiya a daure a cikin masallaci sai ce wani igiyar waye sai aka ce ai matarsa ce zainab bintu jihar. ta ɗaura in tana sallah idan bacci kamata abin ya tashe ta sai ce akunci ku yi sallah gwargwadon da shaɗinku allah ta'ala ba zai gaji ba har sai kun gaji na haka ne idan ibada kake yi idan ƙaunar wani kake yi kar ka kai iyaka wani wani na ɗan adam ne ɗan adam ne komai ba a so a kai shi ƙarshe sai ka saka shi a cikin gurin da bai kai ba sai ka sa shi a yadda ba haƙƙinsa ba ne da haka ne kai ɗan uwana saurayi in wani malami kake so in wata al'umma kake so ya zama cewa komai mi kiyasin ka mi zanin ka shine me shine yaya wani abu yake da sa da addini yaya ya bayanin Allah da manzansa akan wani abu a nan suka zo lafiya idan ya zama ka yi haka allah ta'ala zai datar da kai ya kuma ainihin wato sa ka dace Haka nan idan ka zo wajen yaƙi da abin da yake mara kyau ya kai saurayi ya kamata ka yi shi shi ba da nutsuwa akwai hukuma to kai wajen wajen hukuma ka ka a loka a hannunka allah ya ce laƙar ja'akum min anfusikum laƙar ja'akum rasul min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim annabi muhammad Allah ya ce wani manzo ya zo muku da gare ku duk abin da zai dame ku ya dame shi iya kokarin kar ku bata iya kokarin ku shirya sannan mai tausayi ga al'ummar muminai to haka ya kamata kai ma ka zama yes wannan yayi kuskure yes waccan ta yi ba daidai ba amma ta yaya gyara shi ta yaya za mu gyara shi ba da fada ba ba da hayaniya ba ba da wofantarwa ba ba da da an ba suke wani ayi dan bida'a ne ko wani ai fasiki ne ai wani ya gaba a'a Allah ta'ala cewa ya fi ba rahmat min Allah linta lahum wani kunta fadlan ghaliz al fadu min hawlik dan rahmatu Allah ne ya kai manzo Allah ya sa kama mai sauki ga al'umma da kama mai kaushi mai dacin rai da ta tarwatse to kana kira zuwa ga Allah kana son mutane su zo ya kamata ya zama cewa akwai sauƙi ba wai don ka haranta musu ka halalta haram ba ko ka haramta halal a'a ka zama mai sauki annabi muhammad sallama ya ce ba za a taba bani wato zaɓi kan wasu abubuwa guda biyu illa face na ɗauki wanda ya fi sauki sai dai idan wanda ya fi saukin nan saɓo ne to anan ko ya fi kowa nisan ta kansa da shi don haka ne ya ɗan uwana kamar da aya ta bayyana ga hadisi sun bayyana ya kamata cewa ya zama cewa kana ƙoƙari kana ƙoƙari kina ƙoƙari. ka gyara ko ki gyara wanda ka gaira laifi amma billati hiya ahsan da haka ne kar mu kai iyaka wajen tsanantawa wajen wato idan mutum ya yi laifi mu kamar ya kafarta ga baki ɗaya kenan yan uwa musulmi iya daga cikin abubuwan da ya kamata mu sani cewa mu kyautata a kansa shi ne idan kana wata ibada a matsayinka na saurayi musamman a wani wata mai alfarma watan ramadan idan ka zo kana ibadan nan to ya kamata ka ji hankali wanda ka baya yi dan shi ma yayi sawa'un ibadan nan dama azumi kowa na yi kamar wata yar kyauta ko wata yar hadiyya ka ce ku zo mu haɗa kwabo taro da sisi don mu siyo dabino ko mu siyo ruwa ko mu siyo abin da ake haɗa juice da shi ko irin zoɓo ɗin nan mu ce mu rarraba mutane wannan kana koya mutane tarbiyya ce wadda take tarbiyya ne wadda take ta gari ta ciyarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ba za ku shiga aljanna ba a yake cewa ku ciyar ku ciyar ya ku mutane ku ciyar ku sada zumunci ku yada sallama idan kuka yi haka ku yi sallah da dare kuma mutane suna bace kuka yi haka za ku shiga aljanna ubangijinku da aminci to haka ne ya kai saurayi yana cin abubuwan da al'ummar ka take nema a wajen ka ya zama cewa babu shakka ka zama na gari ya zama cewa babu shakka wannan rayuwar taka ba taka ce kai kadai ba a ta al'umma ce ga baki daya wanda za ta yi takama da kai za ta yi tutuya da kai a nan gaba yana da kyau yayin da ka zo kana tsara kanka ya kai dan uwa ya zama cewa ka tsara kanka ba tsari kuma na shirme ba ka tsara kanka tsarin da ainihin wato ba za ka zama kamar mai bauta wa jikinka ba kamar yadda ya gabata idan ya zama cewa kullum kana lura da mazhar ɗinka ne wato a appearance ɗinka shi kake lura da shi to ka gama yawo ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatihi fa anta bin nafsi la bil jismi insanu ibda bi nafsika ya khadim al-jismi kam tashqa li khidmatihi fa anta bil jismi nafsi la bil jismi insan yace ya kai mai wa jiki hidima har yaushe zaka kai baka kana kana ta fama yi wa kanka hidima kai da ranka ne da zuciyarka da mu'amalarka da haranka na kwarai kake zama mutum cikakke ba da jikinka kaɗai ba yace aqbil ala nafsi wastakmil fada'iraha fa anta bin nafsi la bil jismi insanu ka fuskanci tarbiyyar kanka ka fuskanci tsarin kanka ka kyautata shi domin kai da wannan tarbiyyar taka ne da wannan akhlaq din naka ne kake zama ainihin wato mutum ba wai da meya jikinka da gayanka ba haka ne a nan ya samari shekarun samartaka shekaru ne na san gaye shekaru ne na san labaka shekaru da sun tsafta eh yana da kyau duk mai haka amma kai zama cewa kullum tunaninka akan wannan ne idan ka samu kuɗi wanne ne latest model na waya idan ka samu kuɗi menene ainihin wato yadi da ya fito na ƙarshe ko mai takamai a ya zama cewa ba a hana ka ka yi wannan ba amma ka yi shi sauwa sauwa kaffa kaffa yadda cewa zai zama cewa ba ka yi ifirati ba ka kuma yi tafriti ba na haka ɗan uwa na samari iya da tabbali za ka shagalta da shi kar ka shagalta da wannan abin da muka bayyana shi bayan haka yana da kyau yan uwa musulmi musan cewa duniyar nan gajeriya ce duniyar nan ba wurin zama bane ga baki daya na haka ne mai kokarin neman ainihin tattara abin da za mu samu a can a lahira ba za mu yi haka ba kuma haka ba za ta faru ba sai mun iya ƙoƙarinmu mun yi abin da tabaraka wa ta'ala ya yadda da shi mun yi abin da tabaraka wa ta'ala yake ƙauna sai mun yi iya ƙoƙarinmu mun yi abin da allah maɗauki sarki ya bugo ya fahimtar da annabinsa ya yi sannan muka zama muna riƙo da shi allah ya ce قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله يتي كتي مسيا منذ محمد صلى الله عليه وسلم idan dai kun samu kuna son Allah kuna son Allah to fattabi'u ne ku min biyayya to duk abin da za ka yi a matsayinka na saurayi yaya annabi ya yi yaya sahaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi yaya wanda suka zo bayan sahabbai suka yi yaya wanda suka zo bayan wanda suka zo bayan sahabbai suka yi yaya yake a tsarin musulunci idan kai haka to na ke tabbatar da zato insha allahu muna fatan Allah ta'ala ya tayar da mu ta zumrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya saka mu cikin mutanen da za su zama sun tsira da wannan nake cewa mu zo ƙarshen darasin mu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wani muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana shi ya kuma latar da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu أقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أطفيت على الحسن العبقا